Zabura ta talatin da biyar ta Dauda Yi hamayya, ya Ubangiji, da waɗanda suke hamayya da ni, yi faɗa da waɗanda suke faɗa da ni, ka ɗauki garkuwa da kuma makami, ka tashi ka taimake ni, ka ɗaga mashi, da kuma abin da ake jefa a kan waɗanda suke fafarata. Ka ce wa raina, Ni ne cetonka; bari waɗanda suke neman raina su sha kunya a kuma kunyatar da su, bari waɗanda suke shirya lalacewata su juya da baya su ruɗe; bari su zama kamar yayi a gaban iska, mala'ikan Ubangiji kuma yana korarsu; bari hanyarsu ta yi duhu. ta kuma yi santsi, mala'ikan Ubangiji kuma yana fafararsu, da yake sun ɓoye tarko domina ba dalili, kuma babu dalili suka haƙa mini rami, bari lalaci ya kama su ba zato, bari tarkon da suka ɓoye ya kama su, bari su fāɗa cikin ramin ya kai ga lalacinsu, sa'an nan raina. zai cika da farin ciki a cikin Ubangiji, in yi kuma murna a cikin cetonsa; dukan raina zai ce, Wane ne kamar ka, ya Ubangiji? Ka kuɓutar da matalauta daga waɗanda suka fi ƙarfinsu, matalauta da masu bukata daga waɗanda suke musu fashi; shaidu marasa imani sun fito. Suna mini tambaya a kan abubuwan da ban san kome a kai ba; suna saka alherin da na yi musu da mugunta, suka bar raina da nadama, duk da haka sa'ad da suke ciwo, na sanya rigar makoki na ƙasƙantar da kaina da azumi, sa'ad da aka mayar mini da addu'o'i babu amsa. Nakan yi ta yawo ina makoki, sai ka ce yadda nake yi wa abokina ko ɗan'uwana; nakan sunkuyar da kaina cikin baƙin ciki, sai ka ce ina kuka domin mahaifiyata, amma sa'ad da na yi tuntuɓe, sukan taru suna murna; masu kai hari sun taru a kaina sa'ad da ban sani ba, suna ɓata mini suna. ba tsagaitawa, kamar marasa sanin Allah, suna mini riyar ba'a, suna hararata da ƙiyayya, Ya Ubangiji, har yaushe za ka ci gaba da zuba ido kawai, ka kuɓutar da raina daga farmakinsu, raina mai daraja daga waɗannan zakoki, zan yi godiya cikin taro mai girma. Cikin ɗumbun mutane zan yabe ka; kada ka bar maƙaryatan nan su yi farin ciki a kaina, kada ka bar waɗanda suke ƙina ba dalili su ji daɗin baƙin cikina; ba sa maganar salama, sukan ƙirƙiro zage zagen ƙarya a kan waɗanda suka zama shiru a ƙasar; sukan wage mini bakinsu suna cewa. Allah ya ƙara, da idanunmu mun gani, Ya Ubangiji, ka ga wannan, kada ka yi shiru, kada ka yi nisa da ni, ya Ubangiji, ka farka ka kuma tashi ka kare ni, ka yi mini faɗa, ya Allahna da shugabana, ka nuna ni mara laifi ne cikin adalcinka, ya Ubangiji Allahna. Kada ka bari su yi farin ciki a kaina; kada ka bari su ce wa kansu, Allah ya ƙara, dā ma abin da mun so ke nan, ko su ce, Mun haɗiye shi; bari dukan waɗanda suke farin ciki a kaina a wahalata su sha kunya su kuma ruɗe; bari dukan waɗanda suke ɗaukar kansu sun fi ni, su sha kunya da wulaƙanci. Bari waɗanda suke murna saboda nasarata su yi sowa don farin ciki da murna; bari kullum su riƙa cewa, A ɗaukaka Ubangiji, wanda yake farin ciki da zaman lafiyar bawansa; harshena zai yi zancen adalcinka da kuma yabonka dukan yini.